أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومؤمن dan uwa masu daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a wannan channel taku mai albarka ta alwahada african tv a yau dai dan allah darasinmu yana da matukan amfani darasi ne mai mahimmanci za mu kawo muku bayani dangane da amfanin goriba ga lafiyan ɗan adam a kamar yadda muka sani ita goriba tana daga cikin wato ayarin kwakwa kuma goriba ana samun shi musamman a ƙasashen sudan masar kenya da dai sauran kasashe na afirka da misali nan najeriya niger a ita goruban nan itacen goruban nan tana da amfani sosai ga lafiyan dan adam barin kawo mana kaɗan daga cikin abinda ita wannan bishiyar take ake samun waraka daga wa'innan cututtuka da farko idan na mace ta haihu a tana fama da matsalan wato zuban jini akan yi amfani da goruba domin da wannan jini din na biyu goruba yana maganin hawan jini wato waɗanda suke fama da hawan jini da masu fama da ciwon suga da kuma irin masu jiri ko juwa wanda yake jin jiri ko juwa shi ma ana yin amfani da goruba wajen magance wannan matsala din a bincike ya nuna ita goruba din nan tana da wasu sinadarai da suke yakan cuta kaman abin da ake kira phenols da turanci tana da kunshe da wannan phenols din wanda suke yakan cuta sannan kuma tana da antioxidant tana da protein tana da sodium tana da sauran dai vitamins wanda suna taimakawa ga lafiyan dan adam don haka ba tare da mun kawo bayani sosai ba akan irin amfanin da take da shi za mu maku bayani ne yadda za a sarrafa goriba a magance kaɗan daga cikin wayannan cututtuka da muka fara ambata a baya wayanda suke fama da ciwon hawan jini suna iya neman wato goriba garinsa kenan sai su hada da so sai su rika sha da izinin allah in dai hawan jini ne za a samu sauki za a samu waraka sai dai kamar yadda muke ba da shawarwari a bidiyoyinmu na baya karka ce kawai kana da hawan jini a ƙashin kanka ko ka je an auna bibi dinka, an ga jininka ya hau an gaya ma so ɗaya sai ka yanke hukuncin kana da hawan jini akan tabbatar da hawan jini ne idan ka samu cikakken bayani daga ƙwararrun likitoci ma'ana sun auna ka ba ɗaya ba biyu ba suka ce kai kana da hawan jini to sai ka yanke amma ba haka ƙila ka je wajen famasi ko ka je wajen wani mai kemis ko ka je wajen wani mai islamic medicine ko wani wanda bai ma gama sanin abin da ya shafi lafiya ba ya ce ma kana da hawan jini sai ka ɗauka ka zauna ka je ka yi ta shan maganin hawan jini haka na iya cutar da lafiyarka kuma a lokacin da ake shan maganin hawan jini akwai bukata na a rika zuwa wajen likita yana dubawa yana ganin level na jinin naka saboda idan da jinin kuma zai yi kasa zai iya cutar da lafiyanka saboda haka a nan abinda muke cewa shine idan kana hada goriba da soko kana sha to kuma ka rika zuwa ana duba bp ɗinka ko kuma ka sai abin awon jininka bp ɗin nan akwai wanda ma ah, yake ah, automatic ne za ka iya dubawa ka gani bayan ka samu shawarwari da guidance daga likita to wannan kenan a ah, matan da jini ya yi ta zuwa bayan ta haihu tan ana iya dafa shayi na goruba yanzu haka ana sai da mudu na garin goruba sai a zo a niƙa shi ya zama gari sai a rika ɗiban karamin cokali ana sa cikin ruwan zafi idan ana da zuma a sa saboda amfanin zuma ga jikin ɗan adam sai a ƙashin shayin nan da safe da rana da yamma zai magance zai tsaye da wannan wato zuwan jini ɗin kuma a samu lafiya sannan kuma yana taimaka masu ciwon suga kamar yadda muka ambata idan ana shan shayin goruba da safe da yamma zai daidaita sugan mutum ya zama ya samu lafiya daga cutan suga. to suna daga cikin fa'idojin goriba a 1977 an yi bincike an gano cewa sauyin goriba har wayo yana magance matsalar hawan jini saboda haka da yawa mutanen ƙasar masar suna amfani da goriba wajen magance matsala na hawan jini kamar yadda na kawo muku bayani kaɗan daga cikin yadda ake amfani da shi a bayanin da muka yi a baya saboda haka ita wannan goruban tana da amfanoni sosai kuma bincike ya nuna tana karfafa garkuwar jikin dan adam idan mutum na amfani da shi abu dai kawai da ya kamata shine ko da yaushe idan kana amfani da shi a rika neman shawarwarin masana domin kada ka yi amfani da shi bisa kuskure ko kai amfani da shi ba yadda ya dace ba ko kai amfani da shi yadda zai ɗaka cutar amma in dai dun ɗan yin amfani da shi kaɗan ne bai da wata cutarwa me yasa saboda shi ma kamar abinci ne ba wai yana da wani abu bane da zai cutar da jikin ɗan adam a sosai insha Allah wannan shine bayani a takaice da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo don kun ji daɗin wannan bidiyo kar ku manta ku ruba a ƙasan wannan bidiyo za ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alalan umman kararrawa domin ku rika samun kyawawan shirye shiryen mu da zaran mun dora kar ku manta ku yi sharin wannan bidiyo saboda wasu su gani su amfana kuma muna murna muna godiya gare ku followers mu na kasancewa kuna bibiyan wannan channel a a yan kwanakin nan Allah cikin sa da kuma gudumawa daga gare ku mun cika followers dubu goma kuma muna fatan kara samun ci gaba mu kuma za mu ƙara dukufa wajen bincike na abubuwa da zai amfani al'umma muna fatan allah ya saka ma kowa da alkhairi kuma allah ya saka maku da addu'o'inku da gudunmawanku wassalamu alaikum wa ta'ala wa